الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم masu bibiya barkanmu da sake haduwa a shirinmu na musassirin alkur'ani yau za mu yi magana akan wata kalma a cikin alkur'ani ita ce ƙurratu da kuma ƙurratu wannan ƙurratu an rubuta ta da ta'ul marbuta wata ita ce ta'un wannan rufaffiya ga ta a kowa ya nabe wannan ƙurratu an rubuta ta da ta'ul mabusuta ko ta'ul maftuha ta ne ga ta'un a buɗe وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة ƙurra في القرآن ثلاث Allah ya ambaci kalman ƙurratu a cikin alƙur'ani sau uku ne katal amma guda biyu in mutum yana da musafinsa ya duba guda biyu sun zo da wannan ta'o guda ɗaya rak ta zo da wannan ta'ul mabsuta kuma dukkansu sunansu sun yi ido kala ta'ala وقالت kurwa فرعون قرة عين la ولك لا تقتلوه عسى أن معنا أو نتخذه ولدا idan ka duba wannan za ka ga ƙurratu da ta'un buɗaɗɗiya na biyu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun za ka ga da irin wannan ta'un na uku allah يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما yaya aka yi ƙur'ani ya bambance wannan ƙurratu a buɗe wa'annan ƙurra-ƙurra su kuma a rufe kuna ka dalil da ya sa wannan Ƙurratu Allah yana magana akan yan aljanna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum qurrati a'yun rai bata san abin da Allah ya ɓoye dan su ba na sanyin ido wa ya je ya ga abin da ke cikin gidan aljanna babu to ta'un ɗinsa a rufe ne yanzu ni'imar tana cike ni'imar ya nuna rufaffiyar ni'ima ce a lokacin da mutanen kirki suke roƙo rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ai yanzu suna roƙon Allah ya ba su matan nema. to yanzu ashe ba su samu matan ba ashe matan a rufe suke ba a san wa'annan mata bane tukunna isa munasabar sai a sa tawun din ta zama ta'ul marbuta amma wannan guda ɗaya da ta zama tawun din ta a buɗe an zo da annabi Musa yana yaro gidan fir'auna ga fir'auna ga matar fir'auna ga annabi musa annabi musa fir'auna ya ga annabi musa na ta ga annabi musa wa qalat fir'aunu qurratu aynin li sai ta ce wannan sanyi idona ne saboda gashi a fili sai aka kawo shi a bude kamar yadda gashi a fili to tawul ɗinsa ma sai ta zama a bude don gashi a gabansu suna gani wa kullu hadha min asraril qur'anil karim